الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لدلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى نجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبل أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أئمتنا المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت الجلال وأدم الحق على لساني وأعوذ بك من لما وظلم وصف من المختال من تحته ولا أولاد الدنيا إنما لكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها اي امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عملية تجريبية من كتاب قصة سيدنا موسى da mai masaukinsa a can ƙasar muke wato wannan mai masaukin shi shi ne annabi shu'ayi wannan ɗaya ke nan daga cikin abin da malamai su. zance na biyu da yake tsakanin sayyidina musa alaihi salam da shi sayyidina shu'ayi shekaru da yawa sun kai ɗari hudu saboda haka wasu sun ce Allah ya ba shu'aibu ne shekaru da yawa har ya riski sai na musa wasu kuma suka ce a'a wannan mutum ba sai ina shu'ayi ba ne amma ɗaya daga cikin danginsa sun ce li'amin nashi wasu kuma suka ce a'a jika ne gare shi duka dai an faɗa mutumin nan ‘ya'yansa guda biyu ɗin mata wato mata guda biyu ɗin nan shi ɗaya ana ce mata sakura ɗaya kuma ana ce mata sakura. Biya da sakura har yanzu malamai yawanci suna ce su ne ‘ya'yan sayi na shu'ayi alaihissalam wato an fassara sunayensu bisa abin da aka gada na cewa mutumin nan da sayi na musa alaihissalam ya sauka a gidan shi shi ne sayi na shu'ayi wasu kuma sun ce ‘yan matan ɗaya sunan tabiya ba yi saɓani a kansa ba amma safura wasu sun ce a'a sharfa ne وتجرب إليها فما صفورة شيئا تشورا أكما فإن واتو شعيب وكما مجمل أكا أنبت أنا ولي بقول سيدنا موسى عليه السلام يعي أدريما تبدا سيدنا موسى على أقل زي مش زي مش تي ولا بو دوسا واتا أو أتوسا كما دوسا فهو شيء قال التقص أكيد مجانا زاكي ya nemi karinci musa ya ce to in ka cika mani shekaru takwas ɗin kamar ka cika su goma kuwa wannan karinci ne daga gare ka wanda ba zan manta maka ba sannan musa ya ce masa eh wannan dai abu ne tsakanina da kai wato allah shi ne wakilin mutum wannan agreement da muka yi kuma ittifaqi da muka yi akan wannan matsala. Inna Musa alaihi salam ya zauna a garin manyan wanda take tsakanin Sina'a da ƙasar Falasɗinu ko Sham shekaru goma. Cikin shekaru goma na akwai takwas na farko wanda Shu'aibu ya nema ko kuma mutumin da aka aka yi magana sa ya nema da kuma shekaru biyu da aka ƙara. To, sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ciki har da sai na Abdullahi ibn Abbas sun tabbatar cewa Musa ne ya yi shekaru goma ne ba ya bai tsaya kan tabbatar ba. Lokacin da ya gama zaman shi a tare da ko su ayyuki ko mutumin da aka faɗa ya nemi komawa Masar lokacin kusan ya cika shekaru arba'in ya nufi Masar. Ya iso na nan sai Allah ubangiji ya saukar da ruwan sama mai tsananin sanyi har yau ba wurin ruwansa yana da sanyi Musa da jama'a sun sun yi wahalar wato sanyi shi ne ya harbi haske ya ce musu ga wuta can zan je ga ku wuta don wato ku ɗumama jikin ku don kada ku ya je kuma a can sai Allah Ubangiji ya yi tajallinsa a kowane itaciya sai wato ya ce Musa ya Musa. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Oh. da ya zo wuri wato itaciyar a gefen yamma wannan watan daga gafar wannan dutse na kowar wanda aka sani a nan kasar sina sai yi kira ya musa abinda ka gani din ba wuta ba ne ni ne ubangijinka ubangijinka kai ba ka su duka وأنا ألقي عصاك إن خطابا كما يا موسى مين الله أبنجي مدوكتين سلكي أبنجي تالحي abin da ina baka umarni da shi ne wa alƙi asa da sandanka wa alƙi asa ka jefar da sandanka mu gani wannan mara a hata ta da ya jefar sai ta zama miki babba da tana ta wato kai tana motsi tana tafiya musa salam ya gata wato daidai da babban mutumi ya ji tsoro wannan ba sai ya gudu wannan mu'abdu bai tsaya ba bai ge bai waiwayi bayansa ubangiji ya ce masa ya musa abin ka zo wala ta hakkar da ya tsoro inna ka nuna lalini kai kana da cikin amintattun mutane ba inda zai sami ka اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تساهلوك cikin wato eh, nan a bakin bindin riganka ka sa hannunka ciki ka sa hannunka can ka faɗa ka fitar usulub ya daga fi jayi ka تخرج بيضاء من غير سوء hannunka za za ka cire ta fara sol tana walƙiya amma ba don ciwo ko wani abu nan ba a ba ciwo ba ne tana lafiyar ka amma ubangiji yana so ya nuna maka wannan daga sauran abubuwa da kuma jikinka zatin kamar ana so ya canza in Allah yana so ya canza sai ya canza sandan nan itaciya ce amma Allah da ya so ya canza ta ya واضم إليك جناحك من الرعد فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه هذا ما تهنوا كتابة هنوا كتابة لجدك لجدك لا تعلن ونسوه وإن لم آية مجاد يزال تحوك فجي يسوه ونزل قونا فجي يكير مسلين لا يوقف تزور بنيش فرعون كرمك نال أول تواند موسى تبي أزامنيش ya ce masa waɗannan ayoyi ne guda biyu wato sanda da hannu فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وإن هجودين آيوين مؤمنين مجانين ذات يد سور فرعون لجماعة إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون da manya-manyan 'yan majalisar sa mutane ne fasikai masu fita daga yin Allah da bin tafarkinsa. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون موسى تنا بما يفعلوا بريشي لوكتين لأنا سوية مريم إذا يا أمي na kashe musu fa mutum al'adar bayan kuwa in an yi kisa kisar za su manta ba ina jin tsohon kar su yi ɗauki fansa su kashe ni maimakon ta mutum nasu wanda na kashe. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني أولا هارون yake ya goge cikin harkoki na siyasar zamani a wancan zamani kuma ya goge wajen mu'amala da sarakuna da mutanensa ya fi ni fasaha wajen sanin magana a aiko shi tare da ni a yi makamata mataimaki a da shi mataimaki gare ni ya zo tare da ni a sunu na iridan kun yana gaskata abin da nake faɗa in na faɗi abu ba su gane shi ba sai ganar musu inni akhafu an yukaththibun ina jin tsoro kuma ko ba su kashe ni ba su ƙayyata ni su ce ina ne mutumin da ya kashe mutum ya zama annabi

أنتما ومن اتبعكما الغالبون Ubangi ya ce masa za mu karfafa ka sana shuddu abudan za mu karfafa wato daman ko kuma ƙarfin za mu karfafa ka a kansu tare da ɗan uwanka kuma za mu sanya muku da wato da iko kuma hujja za ta zama shaida gare su waɗannan kafirai kun auna da kansa ba za su iya su so da ba da wani mummunan abu to ku je musu da waɗannan ayoyi ne da muka ba ku an tuma ku da waɗanda suka ji duk ra'ayin da zai same su ra'ayin da zai same ku kuma ku ne mai yaya a su ku je فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا Musa عليه da ya zo musu da ayoyi bayyananu sanda wanda ta juya ta zama maciji da hannu wanda ta fita da wankiya tana ba tare da ba ba ciwo ba ba قالوا ما هذا إلا سحر wannan abokanci bokanci ne ƙarya ne ba wani abu wani abu da musa ya zo da shi وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين abin da zo mana da shi yana gaya mana kullum na bauta Allah ya yi shi ba ba da mu da taɓa jin su ba wajen iyayenmu da kakanninmu saboda haka sabon abu ne kuma ƙarya ne Musa ya ƙame shi ba zama mu shi ba. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. سي موسى يأتي موسى وبنجي لنا وندى أيقوني. شيابي سالم mutumin da ya ɗauko shi da shirya ya fi sanin mutumin da ya zo da shirya ni na zo da shirya Allah ya fi ya fi ku sani na idan ya zo da gare shi da shirya wa man takunu lahu aqibatu dhalika ko mutumin da zai gaji kasa bayan kun gushe mutum da zai ɗauki kasa ya gaje ta to duk Allah ya sani wato ya nuna musu kenan a fili ya zo ne don ya gusar da su innahu la yuflihu zalimun sani lalle azzalimai ba sa tsira komai dadewarsu za su bushe komai ikonsu za su samu rauni kuma za su zama babu إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري سيد فرعون لا فسكنتي جماعة صديق يا رين هنقول إذا يا أيها الملأ يا أبو من يا من ينقصاه ni ba ban san kuna da wani ubangiji ban da ni ba ma alimtu lakum min ilahin ghayri shine can yana ce ala ana rabbukum la la faqata Allahu la kala al akhiratu wal ula to ya ce ni ba ban san kuna da wani ubangiji ban da ni ba wa inni la awunuhu min al kadhibin ina zaton wannan Musa kai yayi kai فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هل فرعون ya ci gaba da ƙaryar yana ce ya haman shi ne wazirinsa ko kuma shugaban ministocinsa auƙidli ya haman ba auƙidli ya haman ma ala ko ka ka gasa min wato jalab ko kuma eh, eh, tuba tuba ne ya jalab ka kone min shi ka shirya min shi saboda ina so a yi min dogon gini da kan da yake suke ubangiji musa inda yake gani ko musa yana fadin gaskiya ko ko ƙarya yake yi yana zato ƙarya ne yake واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. اي شيء فرعون ده جماعه ساسين كرمان كي. شيء ده جماعه ساسين سنون كرمان كي اكثر من مصر. لا تعالي سنه في هذا. وما سنه في واه بزاس بزاس بزاس موتو في wato ba za su zo gare mu ba alhali kuwa ai kusan nan za mu sadu da su فأخذناه وجنوده فنبتناهم في اليم sai muka kama shi bayan Musa suka fita daga masa sun nufi Sahara na Sina wato sai Allah ya kawo su gaɓar teku Allah ya ba Musa da jama'a su izinin su wuce Fir'auna kuma da ya ga abin ruwa ya rabu biyu wanda su tsaninsa kuma yana so ya ce da yana gudu yana gudu masu ya halaka da su wani yana jin sai muka kama shi muka jefa shi a cikin teku ko ruwa فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ka lura ka ga yaya ƙarshen azzalima ya kasance to har abada azzalimi ƙarshen shi aka tafi وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما فرعون يا جماعة سربيانسا منسى ياسر الإمامين أما بنا الجن أما فكرة زواء الجن بني الإمامين سنة كلمة ويوم القيامة لا ينصرون وبيا لا إله الله أمي بزيت ما كان مصبا بلز التيرا ما سد وبيا لا وأتبعناهم في هذه الحياة في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وتوبوا yana ce cewa wa ya bi duniya na hana mun bi su a cikin rayuwarsu ta duniya nan da la'anta da nisanta daga alheri da daraja da matsayin kirki da kyakkyawan manufa wato Allah ya nisanta da su ga wannan ya la'ance su ya kore su da rahama gobe a lahira kuwa suna daga cikin waɗanda ake saka musu da sakamakon muna da mutane ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس أما أبنبينا كيبوبا موسى عليه السلام وأن في التوراة لكم سولا وتصحف تنزل سكتة لدى التوراة mun ba su in ba ni ma ahalakar qurba mun halakar da al'ummu daban-daban da yawa wa bai baina baina da tsira wani ya faɗa a wani wuri to bayan waɗannan al'ummu sun halaka ne Allah ya ce mun aiko da Musa mun saukar masa da a taura muka ba shi waɗannan sarrafa don su kasance ababen haskakawa da shiryarwa ga mutane wa rahmatan da kuma rahma da mutane duka ne saboda wato su tuna don kalma ta zo ƙur'ani ana ce mata nas ko al'alami to wannan tana nufin dukkan halitta musulmi da wanda ba musulmi duk ta ana magana da sunna idan ta zo da muminai ko da tafakkaru ko a yaƙilun to ta za ta tsaya kan ma'anar da aka mahotar shi amma dai annas ya ya yi wannan nasu na alaƙaƙo min zakari wa unsa ya yi wannan eh, ya yi wannan su ta rabbakum to duk wannan ayoyi wannan suna da dukkan halitta da baki da duk mutane mu'mini da kafiri duk ana masa magana to anan ubangiji yana ce Allah ya aiko Musa da waɗannan ayoyi saboda su zama abin haskaka da shari'a ga dukkan mutane waɗanda sun shiga cikin addininsa da waɗanda ba su shiga kamar sun fi auna da madinsu من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صلوا المجاهدين الله قلوني أنا قد أهلك الدرجة أنكم أما تاموس السوق أتي وين اللي تتفاعل سبوة مجاهدة سلوك ناني سوى أزرتم سوى غاني تي غادي ناس أنكم زي سامي سلوك الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ومن يقول أنا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء كيف كان لن يما اليما نفنتنا واتو جوزا لو كتند بك سو كرم موسى عليه السلام hukuncin hukunci wato a taura da abin da ta kunsa na hukunce hukunce na Allah wa ma kunta min ash wa ma nan ba kai ba kai ba ka ba ka karanci wannan waqi'a ba amma da wahayi ne muka sanar da kai cewa Musa ya gamu da wato da sun yi kaza ka da Fir'auna kuma ga gamu da ayoyin Allah a cikin sahara na Sina kusa da wannan dutse na kuma, kuma ga abin da ya faru duk Allah ne Allah ubangiji yana ce mun mun koya maka mun ga maka don ka zama wato mai ba da shaida mai gargadi mai gargadi da waɗanda ka halitta amma ba kai kana can bane wannan wahayi ne ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر w a